tun ba yanzu ba masana da masu rajin wanzar da demokaradiyya ke cewa amfani da kuɗi fiye da kima na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da demokaradiyyar najeriya ke fuskanta malam abbati bako wanda ya yi nazarin kimiyyar siyasa da harkokin demokaradiyya a jami'ar kent ta ƙasar burtaniya ya fayyace alaƙar kuɗi da salon mulkin demokaradiyya kuɗi yana ɗaya daga cikin ƙa'idodi guda hamsin da bakwai na yadda ake yin demokuraɗiyya a duniya har ƙasashen da suka ci gaba irin su amurka da jamani da japan da ingila da france da shauransu bi ma'ana akwai ka'ida alatta ɗari kama a najeriya abinda tsarin mulki ishe na cewar kamar dan takarar shugaban kasa ya kashe naira miliyan dubu ɗaya ne wannan yana nufin kenan ba laifi bane 'yan siyasa su amfani da kuɗi ba laifi bane idan aka bi ka'idojin da dokokin yin zaben su kakin daya shi yasa ma to masana a duniya suke cewa duk al'ummar da ko kasar da akalla ba a kasar ba kowane dan kasa ba zai iya samun abin da ya gaza dala dubu ɗari bakwai a shekara ba komai kaskancin sana'arsa wannan a nuna cewar demokuraɗiyya ba za ta sami gindin zama da siyasa mai inganci ba To amma Honorable Ibrahim Zakari Sarina da ke zaman sakataren jam'iyyar APC a jihar Kano ya ce tsarin nan na delegate domin zaben fitar da ɗan takara a jam'iyya na taka rawa wajen sanya 'yan siyasa su wuce gona da iri game da kashe kuɗaɗe a yayin zaɓe. din shi delegate ko ina son gaya maka za ka zo ka bashi kuɗin wanda muka yi a Lagos tsakanin Buhari da su Atiku da su Kwankwaso ni ni nan ina son gaya maka wallahi tallahi dala muka dinga bayarwa amma ka duba kuri'ar da muka samu wato su 'yan Najeriya suna koya wa mutane hankali ne yanzu yanzu gashi mu yanzu 2015 mun ba da kuɗi sun ki zaɓar mu yanzu gobe mutum yana da hankali zai zo ya fito da kuɗi ne ya ce zai sayi mutane kamar akuya ba zai ba kuma ko yayi ma mutane za su je su zaba abin da suke so ne za dai su karɓa tun da suna cikin babu shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar pdp mai kula da shiyar kano ta tsakiya alhaji shehu na allah kura ya ce ko da yake siyasa ba ta gudana sai da kuɗi amma al'umma na tursasa 'yan siyasar wajen amfani da abin da ake kira kashe kuɗi fiye da kima a lokutan zaɓe al'umma da za a nemi bukata a tare da su su kansu wasu lokacin suna tallafawa wajen yin abin da idan wuce gona da irin ne ma za a kira shi to wuce gona da irin domin akwai lokutan da ike akwai bukatuwa na al'umma wasu aiki wasu bukatuwar na mutum nasa ne na shi karan kansa wata bukatar kuma zaka ga cewar ta al'umma ce 'yan yanki 'yan unguwa ko 'yan shiya wadda suke da ita ta larura wacce idan an maganta musu ita a hannu guda za ta taimaki rayuwarsu sannan a hannu guda mai yiwa kai ma za ta taimaki abin da ka zo da shi to kaga mai yiwa a tsarin demokuraɗiyya tafiyar da irin wannan al'amuran suna kasancewa ne bayan mai neman bukata ya samu biyan bukata wata ƙididdiga da masu bibiyar kuɗaɗen da jam'iyyu ke kashewa a fagen zaɓe ta gudanar ta nuna 'yan siyasa da jam'iyyunsu sun kashe fiye da naira tiriliyan guda a kakar zaɓe ta 2015 mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya